Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne muka samu labarin wani mummunan al'amari da ya faru a jihar Kebbi. inda wani jirgin ruwa mai ɗauke da fasinja kimanin mutane 160 a cikin wani ƙaton ruwa da ke garin Wara ƙaramar hukumar Ingaski jihar Kebbi. Ana tunanin mutane ɗari daga cikin ɗari 160 ɗin sun rasu sakamakon kifewar jirgin ruwa a yau a jihar Kebbi. Jirgin ruwan yana ɗauke da yara ƙanana da manya da mata da kuma dattijai wa'anda suke kan su ta zuwa kasuwa, wa'anda kuma ziyara ne yake sa suke fitowa a ranar kasuwa, kuma dole sai an tsallake ruwa kafin zuwa garin da za su je. Duk da dai an san mafiya al'ummar jihar Kebbi, musamman mazauna karkara, yawanci za ka same su sun iya ruwa. suna fito kuma sannan suna kama kifi amma an ce idan ajali ya kira babu tsimi babu dabara sai mu ce Allah ya ji kan wa'anda suka rasu ana nan dai ana ci gaba da laluban gawawwakin wa'anda suka rasu da kuma garzayawa da wa'anda suke da sauran numfashi zuwa asibiti. Mahukunta da kuma masu sa ido a harkokin tashan jirgin ruwan sun ce, lodin da aka yi na wuce kima shine ya kawo dalilin hatsarin jirgin ruwan yayin da aka loda mai mutane haɗari da sittin inda kuma suka ce jirgin ruwan bai kamata a ce ya ɗauki mutane da suka haura sittin ba wanda ƙarshen gejin lodin jirgin ruwan shine mutane sittin idan ya yi tsanani a sa tamanin, amma sai gashi an loda masa jama'a har ɗari da sittin. an ninka adadin wa'anda zai iba har kusan so uku. Mutanen garin Wara suna nan suna ci gaba da fargaba a kan cewa mutane ɗari daga cikin ɗari da sittin ɗin da suka rasu sakamakon nutsewar jirgin ruwan. Sai dai hukumomi suna nan suna ci gaba da lalube, shin ko a ina za a tsaya da iya alƙalamin? To, wa'anda suka rasu dai sai mu ce Allah ya ji kansu.